Ezekiyel Sura arba'in da ɗaya. Sai mutumin ya kawo ni wuri mai tsarki da yake waje ya kuma auna madogaransa, Faɗin gefe gefen kamu shida ne a kowane gefe, faɗin ƙofar shiga kamu goma ne, faɗin bangaye a kowane madogararta kamu biyar biyar ne, ya kuma auna wuri mai tsarkin da yake waje, tsawonsa kamu arba'in, faɗinsa kuma kamu ashirin. Sa'an nan ya shiga wuri mai tsarki da yake can ciki ya auna madogarar ƙofar shigar, Faɗin kowane kamu biyu ne, Faɗin ƙofar shigan kamu shida ne, Faɗin bangaye a kowane gefenta kamu bakwai bakwai ne, ya kuma auna tsawon wuri mai tsarki da yake can ciki, tsawon kamu ashirin ne, Faɗinsa kuma kamu ashirin daga ƙurewa wuri mai tsarki da yake waje, ya ce mini. Wannan shi ne wuri mafi tsarki. Sa'an nan ya auna bangon haikalin, kaurinsa kamu shida ne, kuma kowanne ɗakin da yake a gefen kewaye da haikalin faɗinsa kamu huɗu ne, ɗakunan da suke gefe masu hawa uku ne, wani bisa wani, guda talatin a kowane hawa. Akwai katanga kewaye da bangayen haikalin don ta tokare ɗakunan, domin ba a so ɗakunan su jingina da bangon haikalin. Faɗin ɗakunan da suke gefe kewaye da haikalin ya yi ta ƙaruwa daga hawa zuwa hawa; ginin da aka yi kewaye da haikalin ya yi ta ƙaruwa daga hawa zuwa hawa, don haka ɗakunan suka yi ta ƙara faɗi yayin da suka ƙara bisa, akwai mataki daga ɗaki na ƙasa zuwa ɗaki na bisa ta hanya hawa ɗaki na tsakiya, na ga cewa haikalin yana da ɗagaggen tushe kewaye da shi. wanda ya zama harsashin ɗakunan da suke gefe, tsawonsa ƙara guda ne, mai tsawon kamu shida, kaurin bangon waje na ɗakunan da suke gefe kamu biyar ne, Faɗin filin da yake tsakanin ɗakunan da suke gefen haikalin da ɗakunan firistoci kamu ashirin ne kewaye da haikalin, akwai ƙofofin shiga daga fili, ɗaya a arewa, ɗaya kuma a kudu, Faɗin tushen da ya yi kusa da filin kamu biyar ne kewaye, fāɗin ginin da yake fuskantar filin haikali a wajen yamma kamu saba'in ne, kaurin bangon ginin kamu biyar ne kewaye, tsawonsa kuma kamu casa'in ne. Sa'an nan ya auna haikalin, tsawonsa kamu ɗari ne, tsawon filin haikalin da ginin tare da bangayensu su ma kamu ɗari ne, fāɗin filin haikalin a wajen gabas. haɗe da gaban haikalin, kamu ɗari ne, sa'an nan ya auna tsawon ginin da yake fuskantar filin a bayan haikalin, haɗe da rumfunansa a kowane gefe, kamu ɗari, wuri mai tsarki da yake waje, wuri mai tsarki da yake can ciki, da shirayin da yake fuskantar filin, da madogaran ƙofa, da matsatsun tagogi, da rumfuna kewaye da su ukun. har da kome da yake gaba haɗe da madogarar ƙofa, an rufe su da katako, an rufe bangon haikalin daga ƙasa har zuwa tagogi, tagogi kuwa an rufe su, a filin da yake bisa ƙofar shiga na waje zuwa wuri mai tsarki na can ciki da kuma a bangayen da aka daidaita tsakani kewaye da wuri mai tsarki na can ciki da kuma na can waje, an zana siffofin kerubobi da na itatuwan dabino, zanen siffar itacen dabino yana tsakanin kerub da kerub, kowane kerub yana da fuska biyu, fuskar ɗaya kamar ta mutum, tana fuskantar zanen siffar itacen dabino a wannan gefe, ɗaya fuskar kamar ta zaki tana fuskantar zanen siffar itacen dabino na wancan gefe, haka aka zana su dukkan a jikin bangon haikalin kewaye, daga ƙasa zuwa ɗaurin ƙofa, an zana siffofin kerubobi da na itatuwan dabino a waje na wuri mai tsarki, wuri mai tsarkin da yake waje yana da madogarar ƙofa murabba'i, haka ma wadda take a gaban wuri mafi tsarki, akwai bagaden katako mai tsayi kamu uku, faɗinsa kamu biyu da kuma tsawonsa kamu biyu, kusurwansa, tushensa da kuma gefe gefensa duk katako ne, sai mutumin ya ce mini, Wannan shi ne tebur da yake gaban Ubangiji, a wuri mai tsarki da yake waje da kuma wuri mafi tsarki suna da ƙofa biyu a haɗe, kowace ƙofa tana da murfi biyu masu buɗewa ciki da waje, a ƙofofin wuri mai tsarki da yake waje an zana siffofin kirbobi da na itatuwan dabino kamar yadda aka zana a bangayen. akwai kuma rumfar da aka yi da itace a gaban shirayin, a bangayen da suke gefen shirayin akwai matsattsun tagogi da aka zana siffar itatuwan dabino a kowane gefe, gefe gefen ɗakunan haikalin ma suna da rumfuna.